yau juma'a tara ga watan dal akhir hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai daidai da sha takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da sha shida a ci gaba da karatun littafin al'azkar أو حلية wa وشعار الأخيار وتلخيص الدعوات والأذكار المستهبة بالليل والنهار نا الإمام أبو زكريا محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله مدركين سركي مي ساقيا الخير muna ƙarƙashin littafin da ke bayani akan ma ya ƙoluhu iza da khalafis sala inda malin yake bayyana mana wasu daga cikin sunayen Allah guda casa'in da tara, wanda annabi ya faɗa falalansu a hadisin bukhari da yake cewa duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye to zai shiga aljanna to gaskiya muna son mu shiga aljannan nan wannan shine magana ta gaskiya kuma duk wata hanya daga cikin hanyoyin da za su kai mu zuwa ga aljanna ba ko ɗaya da za mu sakaci da ita duk wahala hanyar za mu yi haƙuri duk yadda surgukin hanyar take to za mu yi ƙoƙari mu kutsa inda muna fatan allah maɗaukin sarki ya sa muna da rago to yana daga cikin hanyar da ake samun aljanna nan da nan shine sanin waɗannan sunaye da kuma kiyaye su wannan ya sa muka dacewa mu samu lokaci mai tsawo mu tattauna kan ma'anan waɗannan sunayen kakufa ga cewa mu kawai muna neman mu kiyaye ɓangare ɗaya ne duka ɓangarorin muke son mu kiyaye <clears throat> domin cewa yin man a hasaha amma ki abin da yake so ko a gaya maki ɓangare inda yake addu'a an jima wannan ɗaya daga cikin fallayen ne <clears throat> da Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna ohu biha ai ba addu'an ne kaɗai matsalan mu ba an gani akwai wasu matsalolin kuma zai iya yiwa duk abin da kika roƙa a duniya baki amma kuma ki je lahira ki samu aljannan ba kin ga akwai sauran matsala kenan ko ke kokari ki san waɗannan sunayen kuma yana daga abin da yan bid'a suka yi kokarin wa mutane shine sun rufe masu hanyar da za su san waɗannan sunayen da ma'anansu sai aka koya masa haddan sunayen inda an karantar da su sun san sunayen yadda suke ko ba wanda za a same shi ya yi shirka ko da wasa kun gano wannan da kyau ko ba wanda za a same shi ya yi shirka ko kuma ya siffanta allah maɗaukin sarki da siffan da ba ta allah ba ce to su kullum suna kokarin su siffanta Allah madaukakin sarki da wani irin jiki wanda su ko sun san jikin ko ba sani ba dai su suka bar kansu sani domin shi Allah ya ce yana da kaza kuma shi ne mai kaza sai suka ce kar a ce mashi haka kun ga wannan wata bata ce mai zaman kanta sai dai mu roƙi Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga afkawa cikin irin waɗannan bata Allah shi yadda mu za mu tayi suna <clears throat> na hamsin da uku daga cikin jerin giyan sunayen Allah akwai alkarib ai huwallazi ya karibu min halkihi kama ya sha'u wa kaifa sha'a Allah madaukin sarki shi ne wanda yake kusantan halittar shi kama ya sha kaman yanda ya so kuma kaifa ya sha ta yanda ya so Allah yana kusantan bayan shi Allah madaukin sarki ba nesa yake da bayan shi ba yana kusantan yana jin yana ganin yana da masaniya akan duk abin da muke yi wahuwar karibu min fauke arshi Allah madaukin sarki shi makusancinmu ne amma fa yana saman al'arshin shi aqrabu ibai ila ibadihi min hablil warid Allah madaukin sarki yana kusa da bayin shi sama da jijiyan wuyansu kun gano wannan da kyau irin wannan ma'anan ne 'yan bida suka bata wajen siffanta Allah madaukakin sarki da aka ce allah Maɗaukin sarki kusa yake da bayan shi kamar igiyan da ke wuya ko jijiyan wuya to sai suke fahimtar ai allah Maɗaukin sarki yana tare da mu ne fare jiki da jiki kamar yadda ya ce wannan hannu rabu ilaihi min hablil warid allah ya ce mu mun fi kusa da bawa sama da wannan igiya ko wannan jijiya da ke wuyan shi ayata sha shida cikin sota ƙaf waƙala subhanahu huwa ta'ala haka allah maɗaukin sarki ce wa na hannu aqrabu ilaihi minkum walakin la siru allah maɗaukin sarki ce mu ne mafi kusantan bawa daga gare ku amma ko ba kwa gani kun fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki yana kusantan mu sama da yanda mu muke kusantan junan mu to amma mu ba ma iya ganin Allah ne ba ma iya gani irin kusantar da Allah madaukin sarki yake mana wannan ita ce aya ta 85 cikin suratul waqi'a to yanzu dan bid'a in ya ji wannan madadin ya jira malaman sunna su ɗauko alkur'ani da sunna su fassara mai irin wannan kusantaka da allah yake mabayin shi to sai su fassara wannan kusantaka da tunaninsu da kwakwalwansu da abin da suka gane wannan shi ke haifar da bidoyi da a yau suka lalata addini baki daya <clears throat> ma'ala ya ce wal ƙorbu fil ne in ma an ya kona ala hakikati ma'ala ya ce wannan kusantakan da allah maɗaukin sarki ya faɗa a cikin waɗannan awayi guda biyu ko dai ya zama haƙiƙa ne na kusantaka allah maɗaukin sarki yana matsan mu gab da gab bi itibari ma warada an ibn abbasin haisu qala in an lura da ruwayen da ibn abbas ya ruwaito inda ya ce masamawatu sabu'u wal arduna saba ya ce ba sammai bakwai ba kuma ba kasai bakwai ba fi yadilla a hannun allah maɗaukin sarki illa ka hardala fi yadi ahadikum abin da yake sai ya ce kun ga girman samman nan guda bakwai da girman ƙasai guda bakwai idan da za a cure su gaba ɗayansu to girman su kabba su ce kamar kwayan komayya a hannun allah maɗaukin sarki ba to idan muka tsaya muka fahimci wannan in haka ne to allah maɗaukin sarki yana da girman da mu duka yana kallon mu ne a gaban shi kenan muna kusa da allah maɗaukin sarki kasantuwan girman shi da kuma kasantuwan kankantan mu وروى ابن هبان وصاه الألباني من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يتشي ما kunga idan aka tattara sammai guda bakwai aka gwama su da girman alkursi to sammai bakwai gaba ɗaya ba za su zama ba illa ka halkatin bi ardi falatin sai kamar zobe ne da za a jefar da shi a daji ga kenan dukkanin waɗannan sammai duk girmansu ba wani girma suke da shi ba idan aka hada su da kursiyu na Allah wa fadlul arshi alal kursi shi ko girma da fifiko da bambanci tsakanin al'arshi da al-kursi ka fadli tilkal falati ala tilkal halaka kaman girman wancan dajin ne da wancan dutsen ma'ana duk girman kursiyu ba ya fi sammai ba to shi ma kursiyu da za a sa shi a kan al'arshi to sai ya zama kaman zobe ne kawai a daji shi ma ba wani girma yake da shi ba to ya girman Allah da ke kan al'arshin kuma yake mahala ya ce fa haza qurbun mutlaq bin nisbati lillahi azza wajen. wannan kusantaka ne Allah maɗaukin sarki yake mabaye kai tsaye idan an kalli irin kusantakan Allah shi ga bayin li'annahu qaribun ghairu mulasik ku fahimci Allah maɗaukin sarki kusa yake da mu ba fa yana manna da mu bane an fahimci wannan yana kusa da mu ba cikin duniyan nan yake ba ba manne yake da mu ba misali da za a zuba 'yan tsaki a cikin bokiti kina kallon sa haka kina kusa da su ko ba ke kusa da su amma kina cikin bokitin ne shi abin da ake sa a gaya mu kasantuwan kankantanmu da kuma girman allah maɗaukin sarki to sai muke da mu da tsamman da kasan baki ɗaya to ba mu wuce kamar kwayan komayya a gaban allah ba kenan idan muka kalli wannan kusanci na hakika to sai a fassara shi da cewa mu ne yasa allah maɗaukin sarki yake ganin mu a gaban shi kuma bin nisba lillah to mu muna kusa da shi an fahimci wannan wal makhluqat kulluha bin nisbati ilayhi to su bayi wanda allah Madaukin sarki ya halitta ta taƙarabu min ha saboda ƙanƙantansu da su suna kusa da Allah ila azmati zatihi wa sifatihi in aka gwama da girman zati da kuma siffa na Allah shi ne kawo misalin da ne maku don ku fahimta haka ne ya ce wa huwa ba'idun ghairun katai amma Allah maɗaukin sarki nesa yake nisan da ba wai ya datse daga mu ba ne. bin nisbati limakayisina idan aka hada yasin Allah da mu kun gane mu yanzu Allah ya mana nisa a abin da muke gani saboda Allah madaukin sarki ba kusa yake da mu ba shi yasa aka ce Allah na kusa da mu sai mu ce a'a bin nisbati ilaihi to shi kusa yake bin nisbati ilaina huwa ba'id kun gane wannan da kyau ko fala ya ƙadiru ahadun ala ihatati Allah maɗaukin sarki ba wani ɗaya daga cikinmu wanda zai iya gamewa game da sanin shi bu'u da ma bainal al'arshi wal ard saboda nisan al'arshi da inda ƙasa take min si'atihi wa sau saboda irin faɗi da kuma girman al'arshi al'arshi babban halitta ne al'arshi na da girma al'arshi ne sai yake da mu to kasantuwa al'arshi yana nesa ganin muke Allah madaukin sarki ma nesa yake da mu amma bi nisbati ila sugurina saboda kankantan mu ne yasa ba ma iya ganin kusantakan mu ga Allah kun gano wannan da kyau ku yasa mun fahimci sunan al'azim na Allah Allah babba ne to wannan yana ƙara fayyace mana Allah madaukin sarki to kusa yake da mu <clears throat> malai ce kala ibnu manda fi wasfi Ai ibn manda da ya zo yana siffanta irin kusantakan da bayi suke da shi da Allah sai ce la ƙurbihi ka annaka tarahu kunga kusancin Allah maɗaukin sarki kaman kana ganin shi ne qaribun gairar mulasik Allah kusa yake da mu amma ba manna da mu ba ba'idun Allah ya yi nesa da mu mun ƙafai ba wai ya yi nisan da kuma ya rabu da mu ba kun gane yanzu can bayanan in ba a maki ba sai kika dauki wannan littafin na ibn manda kitabut tauhid kika ce zaki karanta ba ki gane wannan wajen ba Allah madaukin sarki yana kusa da mu amma ba manna da mu ba ma'anan wannan shine Allah madaukakin sarki saboda girman shi to Allah yana kusa da mu an gane wannan a alakan Allah da mu a alakan mu da Allah to Allah nesa yake da mu nisan da kuma ba ta raba tsakaninmu da shi to sai yake cewa huwa yasma'u Allah yana ji wayara kuma yana gani wa huwa bil manzar al a'la Allah madaukin sarki yana cin kololuwa ne alal arshi stawa kuma ya daidaita akan al arshin shi kun fahimci wannan da kyau ko haka Allah madaukin sarki yake kenan Allah yana kusa da mu kenan yanzu wata za ce to menene ma'anan wannan sunan Allah yana kusa da mu a ya san ki ya san komai naki duk abin da zaki roƙa kawai ki roƙe shi ku gani wata ranar sahabbai sun yi tafiya tare da annabi sai ji suna ta daga murya suna yin addu'a sai ce ku ba kuna kiran bebe ne ko kina kuna kiran wani kurma bane kun gani ita kuna kiran wanda yake kusa ne kene yanzu duk roƙon da kike yana jin ki ba yana kallon ki za ku zo za ku ji ka'idoji ne da matakai kuka ki ku kiyaye kawai wa kada yakunu al-qurbu qurbul mala'ika wasu malamai suka ce wannan kusancin da aka yi bayani cikin waɗannan ayoyi to kusanci ne na mala'iku li'annahu zakara fi siyaqil aya karina ta dullo ala ƙurbin mala'ika sau da cikin ayan allah maɗaukin sarki ya ambaci abin da ke nuni akan kusanci ne na mala'iku ba kusanci na allah kun gano wannan da kyau ku haisu kala yadda allah ya ce wani hana rabu ilaihi min habalil warid mu muna kusa da bawa sama da yanda jijiyan wuyan shi ke kusa da shi iz ya talaqqal yayin da masu haɗuwa suke haɗuwa da shi anil yamini wa anil shimali qa'id ba izai talakkal mutalaqqiyan wasu na cewa san da aboki ya haɗu da abokin shi to dama da hagunsu to akwai mala'ika da ke rubucin duk abin da suke faɗi wasu ga ce izai talakkal mutalaqqiyan shi lokacin da mala'ikun da su kwana da bawa za su tafi mala'ikun da ke sakkowa an san aiki su kuma suke sakkowa to lallai dama da hagu akwai zaunannan mazauni na mala'iku da suke rubuta ayyukan bawa to su kuma waɗannan mala'ikun suna kusa da shi sama da jijiyan wayan shi kenan duk abin da bawa yake suna ji kuma suna gani kuma suna da masaniya a kai allah ya taimake mu malai ce fa yajuzu huna an yakuna al-qurb qurbul malakaini to wannan kusancin sai zama kusancin mala'iku ne biyu wa amma qurbul warid fil aya amma kusancin da yazo cikin ayan alwaqi'a fa huwa muqayyad bi halil listida wannan kusanci ne a lokacin da mutum yazo gargarar mutuwa li'anna alladhi yahduru waqtu waqtaha al mala'ika saboda wanda suke halarto wannan wajen a sanda mutum yake dab da zai mutu to mala'iku ne amma kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce hatta iza ja ahadakumul maut har zuwa sanda ɗaya daga cikin mutuwa zai halarto mai ta tawadfadhu rusuluna to mala'ikunmu za su ɗauki ran shi kun gane to sanda za su matso kusa kuna kusa ɗan uwanku kun mammatse shi to mala'ikun sun fi kusa da shi sama da jijiyan wuyan kunan kusancin naku na shirme ne sai sun ɗauki ran nan ko kun shirya ko ba ku shirya ba ina fatan kun gane wannan da kyau allah maɗaukin sarki ya sa mu dace suna na hamsin da hudu daga cikin jerin gidan sunayen allah ina son haɗa muku sunayen guda uku ne a jere ku je da allah madaukin sarki ake cin moriyan wannan sunan wajen imani da kuma wajen aiki yanzu duk abin da zaki zaki san cewa allah madaukin sarki yana sane da ke. yana jin ki yana ganin ki kina bata ma kanki lokaci ne ba sai an je an gaya mai ne yake sani ba shi yasa zaki ta samun matsaloli a rayuwa iri-iri sakamakon rashin jin maganin ki yanzu duk abin da ake gaya muku dan nan Allah madaukin sarki yana sane na ji kama a ce ku dauka yana wajen ake yi an jima sai ki wani abu daban sai kuma ki koma kina neman wani abu daban in ya hana ki sai ki zo kina kuka kina korafi wannan kuka da korafin da ake ba zai amfani da ke ba don ya san komi ai inda yana kusa da ke sa matsalanku yana tare da ku Allah ya taimake mu al ai huwa lade yi suala wa du'a'a bilkaboli wal'ata to Allah madaukin sarki shine al-mujibu sai ansawa yanzu ba yana kusa da mu ba eh to muna da abin da muke so cin na kusa da mu ya ansa mana ku eh to ne yo kabila su'ala in kika roƙe shi zai ansa wa du'a da duk addu'an da kike yi bil Allah zai karbi wannan abin hannu bibi wal abin abinda kuma ke so a baki zai ɗauka zai baki so dai na kusa da ki yanzu ku ga yanzu kusancin shugaban ƙasa daidai yake da kusancin mu yanzu ba ta yadda za a yi duk yadda yake son ki zama dab da shugaban kasa ba za ki iya ba shi ma ba zai iya zama kusa da ke ba an fahimci wannan ko da waya za ki kira ki gaya mashi kila wani lokaci network ya hana shi ji amma shi Allah ba ka yi kyau kuma duk abin da kika roƙi Allah madaukakin sarki kasantuwan kusancin ki da shi yana jin ki yana ganin ki kuma zai ɗauki wannan abin kai tsaye zai baki kuma zai karba abin da ke kike bukata gare shi ya maki ba tare da jinkiri ba fa huwa al-mujibu alladhi yujibu al-muttarra idza da'ahu Allah madaukin sarki shine wanda yake ansa ma duk wanda ya shiga halin bukatuwa a lokacin da mai bukatan yake roƙon Allah wa yughithul malhu wanda ya shiga halin kunci in ya daga hannu ya roki Allah Allah madaukin sarki zai kawo mai agajin gaugawa iza na dahu duk sanda ya roƙe kira Allah wa yakshifu su Allah shi ke yayi bayi damuwa an ibadihi wa yarfa'ul bala Allah yana dauke bala'i an ahaba'i daga masoyan shi wa kullu hala'ik kun ga dukkanin bayan Allah kafin su muftaqira ilaihi suna da matukan bukatuwa mana talakawa ne wanda suke da bukatu na dindindin a wajen Allah madaukakin sarki wala qiwamu li hayatiha illa alaihi ba ta za a yi rayuwar bayi ya tsaya ba tare da ta dogara ga Allah ba la malja'a laha minhu illa ilaihi babu wani wanda zai samu wajen fakewa da zai je ya makale gaba ɗaya sai wajen Allah madaukakin sarki qala ta'ala Allah madaukin sarki yace yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an dukkanin waɗanda bayan Allah ne a sama da kuma bayan Allah a nan ƙasa to suna roƙon Allah madaukin sarki da buƙatunsu iri-iri kuma shi Allah madaukin sarki a kowane lokaci da kuma kowane yanayi to yana cikin sha'ani ne kun gano wannan yana ba wani yana ansa daga wani kun gano wannan da kyau ku wani na kirin shi wani na addu'a to Allah kullu yawmin huwa Allah fa jami'ul khala'iq dukkanin halittun Allah tasmadu ilayhi suna nufan Allah madaukakin sarki da bukatunsu wa ta'tamidu alayhi kuma suna dogaro ne zuwa ga Allah wa sharta ijabati du'a wa shartu ijabati du'a kun ga sharadin karban addu'an bawa sidqun sidiqul iman shine ki zama imanin da kika ce kin yi da Allah imani ne na gaskiya walwala da kuma jibintan Allah shi sa zamu zo gab mu ji sunan Allah alwali ko alwali ko ma menene zamu karanta zamu ci kun gano wannan yanzu da abin da kike kudurcewa a zuciyanki da abin da yake faɗi a bakinki cewa kin yi imani Allah maɗaukin sarki zai duba zai ga kina da sidikul iman Cin imanin da kike cewa kin yi imani ne na gaskiya ko ko imani ne na jabo imani ne na ƙarya Allah maɗaukin sarki yana sanar da wannan an fahimci wannan da kyau ko to kuma ne yana daga cikin sharadin an san addu'a kina nan kina yin wasu abubuwa wanda Allah madaukin sarki ya hana kuma ki ce wai kina son wai ki addu'a Allah madaukin sarki ya karba ta yaya shine sai mala yake cewa fallahu hakimun fi ijabatihi Allah yana da hikima wajen an san addu'an bayin shi kad yu'ajjila wani lokaci Allah madaukin sarki zai gaggauta ba bawa abin da ya roƙa au ajjila ko Allah madaukakin sarki ya jinkirta ala hasbi sa'il was su'al abin ya danganci mai roƙon ne da abin da ya roƙa so da dama mafi yawancin ku kuna kasa gane zaki roƙi abu to mai yiwa Allah madaukakin sarki abin da kika roƙa bai nufin baki yanzu ba to za a samu jinkiri ko kuma ya nufin baki yanzu to kuma ke mai roƙon kina da matsala to shi nan ma za a samu jinkiri shi sai ce ala hasbi sa'ili gwargwadon shi mai roƙon wasu'al da kuma abin da aka roƙa din au yultafu bi abdihi bi ikhtiyarihi al-afdal liwaqi hal ko misali kin yi roƙi wani abu <clears throat> Allah madaukin sarki saboda yana tausaya maki to sai canza maki wannan abin ya zaɓan maki abin da ya fi wannan saboda halin yanzu ƙila ki ce allah maɗaukin sarki ya sa ki samu mota yanzu allah in ya ga dama sai ya bari sinin da shekara 20 masu zuwa sai baki a abin da ya sani yau in ya baki mota to motan nan za ta zama sanadiyyar shiganki wuta shi kuma yana sai sa ki aljanna a bisa da ya tsara kuma sai nan da shekara 20 masu zuwa ki samu mota amma nan kina ta addu'an mota sai hana ki sai wancan lokacin yayi kina roƙon Allah ya baki gida mai yiwa in ya baki gidan a yanzu gidan zai iya zama maki matsala a ki da layarin to saboda Allah madaukakin sarki yana son ki zai iya dinkirta baki wannan abu ba zai baki a yanzu ba sai a can gaba sai ya baki dinki ci muriyan yanzu ki ci muriyan gaba an fahimci wannan da kyau ko. yanzu misali lokacin da annabi musa da annabi khidar suka je suka sami wannan matashi da annabi khidar ya kashe shi ƙarshe annabi musa da ya ji bayanin da aka yi mashi ayya gamsu mai ce bayanin shi wannan yaron iyayen shi suna son shi to kuma Allah madaukin sarki ya kaddari in ya taso a haka ya girma a haka a yanda suke son shi shi kafiri ne kuma dan suna gudun bacin ran shi za su iya karkata zuwa ga abin da yake so shi yaron ya shiga wuta su ma su shiga wuta kun yayi an yi uku babu kenan to sai annabi khidr sai murda wuyan yaron ya kashe shi yanzu kun ga yaron nan bai balaga ba kai tsaye za a wuce da shi makaranta annabi Ibrahim ya zama dan aljanna sai nan gaba kun ga samu jinkiri kila yaron ya kai shekara hudu ko shekara biyar ko shekara goma ma to kun ga kafin a ba su ɗa da zai kai wannan shekarun kun ga su kai shekara goma sha ko kun ga samu jinkiri kasantuwan Allah yana son su to sai ya zaɓan masu wannan jinkirin domin su hudu duka su je aljanna da shi wancan da aka kashe da sabon da za a ba su da kuma uwa da uban amma su duka sai da suka yi haƙuri shi wancan sai da ya haƙurin mai an kashe shi sannan iyaye sai da suka yi haƙurin rasa mai ɗansu shi ne abin da iyaye har kullum suke kasa fahimta dangane da abin da ya shafi tarbiyya tarbiyya in kuka ce za ku biye ma yaro wai abin da yake so wai shi za a yi mai don ana son yaron na rantsi da alkur'ani sai ya zama ɗan iska duk ƴaƴanku da suka lalace wannan abin ya kai zuwa ga iskanci ku dai bata ma kanku lokaci kuna biye masa abin da kuke suke so ba ku san bacin ransu an gano wannan da kyau ko yaro tun yana karami ya ga wannan ko yana irin waɗannan yan ƙananan shekarun da yake lalacewa ba ku sani ba sai da ya taso aka kai shekara goma ko shekara sha biyu ko shekara sha biyar a lokacin ne kuke komai ku sa yabba abin da kuke so dole wallahi ba zai taba bi ba ba zai ba daga sanda yaro ya fara magana daga lokacin ake fara tarbiyyar shi zuwa shekara bakwai yana tsallake bakwai ya riga ya fitan kafa kawai ba za ku iya ba sai dai ku haƙura kawai wannan ya zama gayyen shedan in ya kai shekara goma to sai dai ku ba makaman yaƙi da shi daga nan kuma har ya mutu shi yasa annabi ya ce in yaro ya kai shekara goma baya sallah ku bige shi to yaƙi za ku yi ta kawai in Allah ya taimaka kuka yi rinjaye ya dawo in ba ku yi sa'a ba wala ya tafi kenan ku gano wannan da ke ku yaran kutun suna kanana kuke sakansu bisa ga sunan za su shaye-shaye za su ta iskanci a gari su ta abubuwa iri-iri wa ku ɗauka kuke sai sun gama haɗa hankali wai sannan ne za ku nuna masu ga abin da za su a yaro tun kafin ya fara magana ake shirya mai abin da zai yi an fahimci wannan sannan na biyu ko ɗauka kuke wai yaro in yana ƙarami wai ana son ya zama malami ko ya zama wani abu wai lokaci ake koya mai karatu a lokaci ake koya mai yaro karatu ya fahimci abin da ake ce ma karatu ba sai ya kai shekara goma abin da ake koya ma yaro karatu iya karatu a lokacin hadda ne kadai bai ma san me yake haddacewa ba an fahimci wannan da kyau to irin waɗannan abubuwan ba kwa fahimtansu ne shi za sai mu ta samun matsala da yaranmu yaro yana ƙarami zai ce ya sa tsiya shi sai an bashi abu kaza zai ce ba za a bashi ba ya gane abin da yake so ba za a yi mai ba shi za kuke ganin 'ya'yan sarakuna in sun taso sai ga tun suna ƙanana sai a ɗauki wannan sai a kai shi cap ɗauko wannan sai a kawo shi nan yanzu yawa da je gidan sarkin zazzau ba ga dan wani sarki a gidan ba in yaji wancin gidan za ga akwai dan wani a wannan gidan to ba ta yadda za a yi wannan yaron da aka yi shi wancan gidan ya dawo ya sangarci ba zai taba yiwuwa ba don wancan sarkin zai kokarin duk yadda zai zama mutumin kirki don kar wancan sarkin ya ce ya bata mai da kuma sai ga suna daukan 'ya'yansa suna kaiwa gidan abokansu don su kula musu kamar 'ya'yana suna kai wasu shekaru gaba ɗaya zan watsa su a gidana dauki wannan sai kai shi wancan kasan gidan wani aboki na a gabon sai ɗauki wannan sai kai shi can sai kwaso nasu sai kawo su waje na za su yi allah allah su tarbiyyan ƴaƴana don kar in ci an bata man yara ni kuma zan yi tarbiyyan nasu don kar haka to haka suke yi kun gano wannan da kyau ko amma mafi a'ala ne uba ya rike ƴaƴan shi ba kowa ya rike mai ba to problem ɗinku shine yaro zai taso abin da yake so shi za a mai kuna ganin kamar wai abin nan da yake so wayan an mai an zauna lafiya ne ai ko riga kun gama kashe shi in yake shekara goma sai dai ku ɗebi kayan fada kawai ta dambatawa in ba ya sa'a ba ya zama ɗan iska kenan yawa ce su ne suka je suka yi sata a waje kaza kun gane jibi da gata a zuwa ce su ne suka je suka yi kwace ko suka yi ko suka yi abu kaza suka abu kaza ku ce aikuna ta faɗa ku yi ta duka ba zai ji ba